alƙaluman ƙididdigar hukumar UNDP ko PNUD na matsayin wani ma'aunin mizanin yanayin rayuwar da talakawa ke ciki wanda ɗaya gefe ke zama wani matakin tada gwamnatoci daga barci game da nauyin da ya rataya a wuyansu a matsayinsu na masu alhakin kyautata rayuwar 'yan ƙasa. kamar yadda abin yake a shekarun baya rahoton na shekarar 2020 na cewa nijar ce ta ƙarshe a duniya wajen tanadin ababen bukatun ɗan adam abin da ya sa shugabannin kungiyoyin kare hakkin jama'a irin su nasiru saidu ke cewa lokaci ya yi da za a ɗauki matakan canza al'amura cin amana da ta gayyar da ƙasarmu wadda muka yi ma ƙasarmu mu da kanmu mu jibe shi mu gyara shi idan muka fuskanci matsalolin da an ka gaya mana su ne an matsala kasan mu to mu gyara su mu gani su kan kansu masu kasafin sun ce mana mu kasan Nijar ga matsalar mu shine ilimi ga matsalar ku cin hanci da rashawa ga matsalar ku shine talaka bai samun arziki na kasashe kai gare shi jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da ake yi wa kallon waɗanda yawan al'ummar su ke lullunkawa kamar wutar daji wanda kuma a tunanin wasu hakan ne ke hanawa kasar cirawa daga matsayin ta kuta a kowace shekara sai dai wani masani a sha'anin ƙididdiga ila sule yana cewa ba haka abin yake ba akwai ƙasashen da sun yi nijar yawa kana ya kamanta najeriya da nijar ba ka ya kamanta tana yiwa satata guda na najeriya ma ya yi yawan 'yan nijar to abin da ka so mutane su gane rashin kwanciyar hankali a nijar shi ya kawo har shugabanni ba su mai da hankali kwarai ba wajen noma da, da kiwo da kuma abin da shahi makarantar yara da kuma tattalin rayuwar ɗan adam dangance da shekarun da za a yi a duniya kenan cewa kiwon lahiya da ashe akwai kwanciyar hankali kuɗin da aka sa makudan kuɗin da aka sa na tsaron kasa inda an sa cikin harkar kiwo da noma da kuma wato abin da shahi makaranta da an samu cigaba sosai rahoton wanda ke shafar ayyukan shuɗaɗɗiyar gwamnatin tsohon shugaban ƙasa isu muhammadu na iya wa shugaba muhammad bazum wata manuniyar hanyoyin da za su ba da damar sauya al'amura a tsawon wa'adin mulkinsa shi abin da bai da kyau shine matsala a sanda ita kuma a gaza huskantar ta a gaza maganinta ta dawwama cikin ƙasa shine abai da kyau muna kyawun zato insha Allah wannan shugabannin da suka kama mulki a bana dangace da alƙawarin da shugaban ƙasa ɗauka rashin gamsuwa da matsayin Nijar a rahoton na hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bunƙasa karkara ya sa shugaba Isu Muhammadu a zamaninsa ya kafa wani kwamitin ministoci mai alhakin nazarin hanyoyin inganta matsayin ƙasar yayin da hukumar ƙididdika ta ƙasa ENS a nata ɓangare ta shiga yunƙurin inganta hanyoyin tattara bayanai sai dai sabbin alƙalaman da UNDP ta fitar a ƙarshen mako na nunin har yanzu da sauran aiki. Sule mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.